dan adam da kuɗi. Mai sauraro barkamu da kasancewa tare a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Shirin da ni Haruna Ibrahim Kakangi zan gabatar daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin da kan mayar da hankali kan al'amura da suka shafi kasuwanci da kuma tattalin arziki. A kowace shekara lokacin gabatar da kasafin kuɗi akan bayyana dubban miliyoyin kuɗaɗe da ake warewa na gudanar da ayyukan gwamnati sai dai a wasu lokuta musamman a kasashenmu na afirka ba kasafai ake samun aiwatar da dukkanin ayyukan da ake ambatowa ba wani ma abin da ke ƙara ɗaurewa talakawa kai shine yadda gwamnatoci kan rinka kiran maƙudan kuɗaɗe a cikin kasafin kuɗin yayin da a wasunsu ko albashin ma'aikata ba su gama biya ba to a takaice menene kasafin kuɗi da muhimmancinsa a tattalin arziki da ci gaban ƙasa ko kuma jiha waɗanne dalilai ne sukan sa yawancin lokuta ba a aiwatar da shi yadda ya kamata abinda talaka ke mafassara da cewa batu na 'yan boko dr idris isyaku wani masani ne na tattalin arziki a jami'ar abubakar ta tafawa balewa da ke bauchi ya yi mana ƙarin haske to abin da yake nufi da kasafin kuɗi wato a takaice ana magana ne akan kuɗaɗe da gwamnatin ƙasa take tsammanin da ta samu da kuma hanyoyin da take tsammanin za ta kashe su a wannan shekarar usually in ka ji an yi maganar uh, kasafin kuɗi ana magana ne na shekara guda wato short term uh, fiscal uh, uh plans na gwamnan wannan na nufin kenan kuɗin ba su ƙasa sai kuma a kasafta su kuɗin ba su ƙasa dama daga kaji an yi maganar budget to babu kuɗin a kasa shi yasa ake cewa expected income and expected expenditure da turanci wato wanda ake tsammanin shigo za su shigo mhm. da abin da gwamnati take tsammanin za ta kashe mhm. to kaga yanzu alal misali mu gwamnatin Najeriya kasa mhm. ce wacce ta dogara a mafi yawancin dogaran yana tattare da sai da danyen mai ko ba gane ba so za a yi tsammanin based on abin da ake samu na gangar mai kowace rana to kuma sannan da farashinsa a kasuwar duniya to cewa idan mun sai da ganga kaza a shekarar nan za mu iya samun triliyan kaza daga bangaren wannan sayarwa sannan internally generated revenue dinmu za mu iya samun kaza wato kudade da ake samu haraji na cikin gida in aka samu akasi kan abin da kudin da gwamnati take tsammanin za ta samu wanda bisa shine madogararta na yin kasafin kuɗi mi zai faru e to dama ai shi kansa kasafin kuɗin kashi uku ne akwai kasafin kuɗi da ake cewa deficit budget wato kasafin kuɗi mai naƙasu mai gibi yawa mai gibi mm. wanda a irin wannan kasafin kuɗi gwamnati tana tsammanin za ta kashe fiye da abin da za ta iya samu kamar yanzu kasafin kuɗin da shugaban muhammadu buhari ya je gabatar mm. kwanan nan a sanat mm. za ka ga ya gabatar da kasafin kuɗi ne na eh, na triliyan bakwai da wani abu amma abin da gwamnati ke tsammanin zai shigo mata a triliyan biyar ne da digo sifili biyu da tara na triliyan ka gane so kaga mai gibi ne kuma wannan kasafin kuɗi an yi shi ne a bisa cewa ana tsammanin za a sai da kowace gangar mai a naira a dala arba'in da biyu da digo biyar fabaran to matsalar shine in ka duba kasashe masu tasowa kusan dukkaninsu hmm. wadda ɗaya daga ciki najeriya na ciki ana samun matsala wajen aiwatar da kasafin kuɗi saboda me yawa dalili na farko gaskiyar magana wallahi tallahi cin hanci da rashawa ne mm. dalili shine kaga siyasan tamu ai jaririya ce mm. muna tasowa yanzu kasashen da suka ci gaba zaka samu an yi bajet kusan 90 something percent kashi 90 da wani abu an yi implementing an aiwatar da shi. To kamar yadda bincike ya nuna tun daga matakin tarayya zuwa jihohi musamman ma a Najeriya mafi akasari ba a aiwatar da abin da ya kai kashi 40 cikin 100 na ayyukan da aka zayyana a kasafin kuɗi bisa wasu dalilai. Faduwar farashin man fetur a kasuwannin duniya ga ƙasa kamar Najeriya da ke dogaro da man fetur wajen samun kashi 90 cikin 100 na kuɗaɗenta ya sanya a yawancin lokuta kasafin kuɗin ke zama lissafin miliyoyi ne kan ruwa. gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar na jihar Bauchi ya ce suna iya bakin nasu kokarin wajen biyan bukatun jama'a bisa ga abin da suka samu daga gwamnatin tarayya. Wallahi babba a ciki shine na taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya wanda dama ya dogara ne akan man fetur kuma mun san yanayin da man fetur ya shiga kasuwannin duniya. Misali kai ne kakan tafi kasuwa da naira ka ɗari da goma sha biyar da ka je kai cafa ne katsan sai gashi an waye gari yanzu dala arba'in kawai kake samu ka tafi kasuwan nan tilas ne eh, cafanan kan nan ya kurgunta dole ya ja baya a ƙasar najeriya ga baki ɗaya daga hawan wannan sabuwar gwamnati a tarayya da dukkan jihohin najeriya kukan babu ake idan muka kai wani matsayi muka fuskanci cewa ba mu iya aiwatar da abubuwan da muka yi alkawura a kai ba muka ga kuma bashi ne zai fushe mu bashin nan kuma ba zai yi mana alaƙaƙai ba bi izinillah za mu ci. To anya kuwa ana yi wa al'umma cikakken bayani kan wannan batu na kasafin kuɗi ta yadda za su gane wuraren da aka samu akasi? A cewar Alhaji Ahmed Shu'aibu Gara mai sharhi kan al'amura a yawancin lokuta ana barin talakawa ne cikin duhu. A dinga faɗakarwa mutane da kai. in ma ba faɗakar musu da kai ba a dinga yin ayyuka wanda za su gani su san cewa eh sun ji an ce biliyan kaza a gidan rediyo jiya to sun gani a ƙasa to wannan shine abin da zai sa mutane su yarda da maganan bajet din da ake kowane shekara. fatan dai mai sauraro bai shafa'a ba yana tare ne da sashen Hausa na Radio France International a cikin shirin kasuwa a kai miki dole. To ko waɗanne hanyoyi ne al'umma za ta bi wajen bin diddigin ayyukan da aka zayyana a kasafin kuɗi domin ganin an aiwatar da su? Malam Rabi'u Gamawa masani ne kan kasafin kuɗi kuma ya yi mana wannan bayanin. za a iya yi ta hanyoyi daban-daban za a iya ta kungiyoyi kungiyoyi za su iya zuwa ofis ofis na na budget suna karban budget kuma suna bin ma'aikata ma'aikata suna ga cewa abin da ake aka yake a ciki ne sannan kuma za a iya yin sa ta wato ilimi yana da muhimmanci yanzu da wannan internet da ake da shi ana akwai website da ake bude ana saka duk wani information mutum yana kwance a ganin shi zai iya bude ga me ake yi me aka yi ba ai ba kuma zai iya yin tambaya akan kuma dan kasa yana da dama ya ce in ba a aiwatar da wani abu a cikin kasafin kuɗi ba wanda watakila ya shafi rayuwarsa yana da dama ya yi tsokaci a kai yana da dama ya tsokaci a kai ai akwai freedom of information bill ma da kasa a law na aka ba kasan nan yana da dama yi sai dai a cewar malam sagir mada kishira wani mazaunin karkara bin diddigin abin da kasafin kuɗi ya kunsa ko kuma neman bayani kan rashin aiwatar da shi bai yiwuwa a najeriya in ka ce ma za ka yi magana kana ɓata lokacin ka ne saboda ka ake wannan aikin tunda demokuraɗiyya ne to yanzu in kai kukan gwamna bai yi kaza ba ko shugaban kasa bai yi kaza ba ai kana bata lokacin ka ne to me yayi nisa me amfanin kasafin kuɗin in har za a ce za a yi kaza za a yi kaza kuma ba a yi ba dama shi wani abin ai wani abu ne na yaudara na daban za a shirya za mu yi kaza za mu yi kaza daga abin ya nuna sai su zaɓa abin da suke so ko baya cikin bajet za su iya dibatin ɗin abin da kudin su kai shi su yi abin saboda haka ya rage wa talaka ya yanke hukunci in ya ga zai bi ya bin ba zai bi ba shi kenan a halin da ake ciki dai yanzu wasu jihohi a najeriya na ɗaukar matakai na rage nauyin da ke kan gwamnati ta fannin haraji da rage ma'aikatan bogi domin samun ƙarin kuɗaɗen gudanar da ayyuka da ke cikin kasafin kuɗi honorable umar ahmed na faɗa shine kwamishinan yaɗa labarai a jihar gomben najeriya a takaice kafin a kammala a yanzu muna hasashen kamar akalla za a samu kamar naira miliyon 25 a kowane wata rara wanda state government ta tace ta samu rara daga cikin waɗannan kuɗaɗe da ake biya na bogi to kaga wannan kuɗi zai taimaka sosai masana da ƙwararru kan kasafin kuɗi na cewa a wuraren da aka kasa samun nasarar aiwatar da kasafin kuɗi akwai buƙatar bayyana wa jama'a ainihin gaskiya kan dalilan da suka sa aka kasa yin hakan domin kada a bar talaka da tagumi to amma shugabanni a najeriya za su iya yin hakan mai sauraro nan zan dakata a cikin shirin kasuwa a kai miki dole a madadin sashen hausa na radio france international da wakilinmu shehu saulawa ni haruna ibrahim kakangi da na shirya na gabatar ke mana fatan kasancewa lafiya.